wa musulmi barkan da sake haɗuwa a wannan masallaci namu masjidu abi huraira daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna tafiyar alhamis ashirin da bakwai ga watan ramadan hijiran mazan allah sallallahu alaihi wa alihi daga maka zuwa madina shekara dubu da hudu da arba'in da shida daidai da da 27 ga watan uku shekarar bature 2025 wannan kuma shine majalisi na 17 insha Allah a cikin jerin jerin darussa da muke gabatarwa na ramadaniya daga wannan risala mai suna maqalatun ramadaniya shahru siyam adabun wa ahkamun wallafa Sheikh Al-Allama Abdulrazzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr Allah mu rubucin sarki ya fara mishi lafiya ya saka mishi da alkhairi wannan profesa kamar yadda muka ji tun farko ya rubuta wannan littafi ne ko kuma ya gabatar da wannan makala ne sakamakon watan ramadan da kuma irin wato majalis da ya rinka faɗakarwa a kan wannan wata da azumi insha Allah idan ba a manta ba a darasin da ya gabata saboda munasaba na tahowa watan ƙarshe mun tafi can kusan gaban da malam ya yi bayanai na ƙarshe a littafin a inda yake kawo ababen da suka wajaba mutum ya kula da su idan ramadana ta fara ban kwana ma'ana in ramadan ya zo karshe karshe to shine maka fara tattauna batu game da zakatul zakar da ake fitarwa idan aka sha ruwa asali yadda ake kiran wannan din kenan a harshen shari'a da larabci alfitir daga wato shan ruwa ko buɗe baki an gane ko wannan zakkan ana fitar da zakkan ne idan aka ce an gama ramadan gaba daya an sha ruwa an yi bude baki to shi yasa shari'a take kiran da zakkan da zakatul fitr mu kuma nan da hausa sai mu ce zakkar kono ko zakkar fitjakai ni dai tun yin kwanaki nake ta tambaya ina hausawa mai ake nufi da zakkar kono ban sani ba ko an samu wanda ya gano har yanzu amma fitjakai dai ma'ana saboda mutum yana fitar da kanshi daga abubuwan da ya aikata na sako kanana a cikin watan ramadan wanda ya dace da hadisin ibn abbas da muka ji ko ke dama dalilin da ya sa annabi ya shar'anta wannan zakkan shine ya wanke mutum daga abubuwan da ya rinka aikatawa na sako saboda azumin shi kada ya samu matsala na'am aha to duk ɗaya ne kenan to alhamdulillah eh na kono to kun ji lallai zai zai dace mutabak ina fata an gane malam da yake mana karin bayani cewa akwai abin da ke cewa kono na kaman kayan datti mara amfani idan aka je gona aka sheke amfanin gona to wanda yake fita din wanda ba a bukata kaga dattin kenan ko to shine kono ya dace kenan da ma'anan shine zakkan da yake cire wannan dattin da yake tattare da azuminka za kuma Allah khairar to mun ji nasoshi da suka zo daga ma'aiki annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam wanda kusan duk bayanan da zaka ji akan wannan zakar to akan waɗannan hadisai ne guda uku yake kai ke ku hadisin Abdullahi dan Umar wanda ya bayanin su wane ne ya wajaba su fitar da zakar a cikin hadisin annabi yace da babba da yaro da namiji da mace da ɗa da bawa matukar mutum musulmi ne to wannan zakkan ya wajaba a kansa hadisin abdullahi dan abbas kuma ya yi bayani game da lokacin fitarwa da kuma dalilin da yasa ake fitarwa shine yace ana fitarwa kafin a fita sallar idi ma'ana lokaci na ƙarshe kenan wanda ya bari sai da aka dawo idi to bai samu wannan ladan zakkar fidda kan ba ma'ana ko nan da ake son a cire mai a azumin shi bai fita ba <laughs> na fata an gane da aka azumin shi ranar da zaki Allah ya kyauta eh, amma dai za a iya ba shi ladan sadakan ne shi ne abinda hadisin ke shaya sai kuma batu game da wato me yasa ake fitarwa shine ka ji daga ciki a cire maka daudan da ya makalkale a jikin azuminka ka fitar da kanka daga waɗannan laifukan kana bayar da wannan zakar sai Allah ya fidda ka an fahimta ko sannan kuma ya zama hanyar da talakawa wanda da ba za su samu abin da za su ci ba a wannan ranar na sallah da haka su za su sallah cikin yunwa da damuwa ga 'yan uwansu kuma kowa na cikin wadata to sai shari'a ta ce a fitar domin a wadatar da su kada a bari suna ainihin cikin tararrabi kan yaya za su yi a yau da haka yana zaune sai ga an kawo mai abincin da zai ci ranar sallah kaga damuwa abinci ya kau to zai zama abinci ga talakawa sannan kai kuma ya tsarkake ka kuma a bada shi kafin ainihin wato a fita sallar idi hadisin kuma sahabi abu sa'id bin khudri Allah ya kara mishi yadda ya fa'idantar da wato waɗanne irin abu ake fitarwa kuma menene ma'aunin da ake so shine yace suna fitar da sa'i guda na abinci wannan kawai shine duk abin da ya ɗauki sunan abinci to za a cire sa'i guda a ciki a fitar sai yace a zamanin su nau'in abincin da su suke mu'amala da shi suke fitarwa a ciki su ne su dabino su alkama su cikwi da su an yi wato inayi kaga wannan ya gaya mana irin nau'in abincin da suke mu'amala da su to kenan wannan kaga yana nuna maka idan kuma kuna da irin naku nau'in abincin sai ku fitar a ciki ina fatan gaba a gani to bayan da muka gama jin wannan hadisai shine malam zai karkara mana zai karkare mana bayanai sai eh, ya ce wa yajibu an yukhrajaha أو أن يخرجها المسلم عن نفسه وعمن تلزمه نفقته من زوجة أو آه وأولاد وسائر من ينفق عليه wannan zakkar jama'a kamar yadda muka ji wajibi ne kowane musulmi ya fitar a madadin kansa anan malamai sun tattauna cewa to kenan matar da take karkashin mijinta wane ne ya wajaba ya fitar mashi shin ita za ta fitar a madadin kanta ko ko mijin zai fitar mata Shi ne su imamu abu hanifa suka tafi akan cewa ita ce za ta fitar a madadin kanta amma in mijinta ya fitar mata ya yi ina fatan an gane sannan malam usainin ya goyi bayan wannan ra'ayi jumhurin malamai kuma su imam malik shafi'i da ahmad dan hanbal suka ce ai dama haƙƙin ciyar da ita yana kan mijin ne to wannan kuma zakkan yana daga cikin wani irin nau'in sadaka ko zakka da yake da alaƙa da abinci da haka yana nan akan mijin ne ba a kanta ba kun gane abubuwan da suke cewa ko ala halin idan miji na da hali zai fitar wa kansa da iyalansa da duk waɗanda ke karkashin shi wanda matan shi tana ciki in bai da hali ko kuma ita matan tana da hali sai ta fitar a madadin kanta ita kanta ma tana iya fitarwa mijin idan mijin bai da hali ina fata an gane haka yara su ma kamar yadda yake akan kowa haka yake a kansu duk yaron da yake da hali shi zai fitarwa kanshi da kanshi wanda kuma bai da hali to mai ɗaukar ɗawainiyar shi sai ya fitar mishi ina fata jama'a gani mana yace wala yajibu ikhrajuha an alhaml alladhi fil amma jaririn da ke ciki to shi ba wajibi bane a fitar mishi ku kiyaye abinda malam yake cewa zai karin bayani a matsayin wajibi shi bai hau kan shi ba amma inda an haife shi kafin rana ta fada ranar azumin ƙarshe sai aka haifi jaririn to yanzu wajibi ne za a fitar wa jaririn amma sadda yake ciki ba wajibi ba ne kenan idan mutum ya ga dama ya fitar to haka aka so amma dai ba a matsayin wajibi ba kun gane ko da haka idan mutum ya yi lissafi da iyalin shi da suke da juna biyu haka fitarwa jaririn ya kyautata amma dai a kan na shi wannan da ke cikin ba wajibi ba ne amma duk sauran yaran wajibi ne shine maganar da ake cewa shi na mala yake cewa walakin ya kuruju ha an min babil istihbab kun gani ko zai fitar wa shi wannan jariri da ke ciki da ba a haifa ba a matsayin mustahabbi abinda ake so wa ya kuji hafil baladi lalli wa fahu tamama sharifi to idan ya kasance malamai suka ce bayan faduwar rana sai aka haifi bana misali yau muna azumi na ƙarshe sai aka ce ga rana ta fada mun fara buɗe baki kawai sai aka kawo iyalinka ta sauka yanzu yanzu nan ana buɗe baki kenan wannan jaririn bai riski watan ba gaba ɗaya Allah ya sa kun fahimta to kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya farlanta wannan zakani ne ga wanda ya shaida wata da haka shi ma yanzu bai hau kan shi ba amma in ka so saboda ka ƙara nuna wa Allah godiya ka ce a haɗa da nashi duk dai ƙarin alheri ne ba laifi ina fata an gani to wannan irin hukuncin Shi ne yake akan wanda ya musulunta shi ma sai a dubi lokacin da ya musulunta ya zo ya musulunta ne kafin faduwar rana to wajibi zai fitar da wannan zakka an gane wannan da ko amma sai da rana ta fada an shiga daren sallah sai musulunta to shi ba wajibi ne a kan shi sai ma an fahimta sai ma da yake idan kuma wato mutum ya tashi fitar da wannan zakkan to zai fitar ne a garin da ƙarshen azumin ya rufe shi mana kai da kake aiki a abuja ko kana kai komo tsakanin ƙasa da ƙasa ko jaha da jaha sai ka dawo gida hutu a nan ne ka ƙarasa azuminka to inda ka zo azumi ya ƙare maka a nan garin za ka fitar da zakka ko kun fahimta jama'a haka inda tafiya za ka kama ka je wani gari sai azumi ya ƙare maka a can to a can za ka fitar jama'a gara mu ke ko malam yace wa in zimu man Au manyan man hu? an yukhraj anhum zakatar fitr fi baladi A huwa fi baladi a duk da cewa kuma fa da mutum zai fita wani garin sai aka fitar mai da zakkan shi a asalin garin su inda iyalan shi da waye da waye shi suke haka ma yayi na fatan gani yayi <laughs> yawa an fahimta ya ko fa inna ya faru fitratahu ma fitratihi fil balad alladhi huwa fihi to amma asali shi ɗin da yake da haƙƙin zai fitar musu to shi ne zai tattara da na sauran iyalan nashi ya fitar musu a garin da shi yake ba inda su suke ba an gama da kyau ko amma kamar yadda muka ce in ya wakilta aka yi mishi a wani wajen ma ya yi sai ma da yake cewa wa yajuzu an yi wa an yi fawwidahu fi ikhrajiha an wa an fi baladi kun ga magana ko eh. amma asali da zai yi a inda shi yake to da shi ake fi so kenan Na. haka a nan ne rana ta fada mutanen garin Allah ya cishe su ke sai ka ba su a wajen eh yawon wato shi ne yanzu ba yadda ka kariya sai a fitar matata amma da kana tare da kayan abincin mutanen ƙauyen za ka ba eh kaga Allah ya kawo musu kai from nowhere <laughs> amin ya Allah malam yace wa waqti ikrajiha to wani lokaci ne ake fitar da wannan zakar ma da yake ana fitarwa daga gurubi shamfi min lailatul idi da zaran an ce rana ta fada an shiga daren sallah yau ni azumi na karshe imma 29 imma 30 din to daga lokacin yake wajibi ku kiyaye ya zama dole akan kowa ya fitar daga lokacin wa yastamirra ila salatul eid amma lokacin na da fadi kamar yadda kaga lokacin a sallah yana da farko yana da ƙarshe ko ba haka shi ma zakan yana da farkon lokacin da ake son yana kuma da lokacin da ƙarshen limitin shi kenan to yana farawa ne daga faduwar rana da aka yi azumin ƙarshe yana ƙarewa zuwa wayewan gari kafin a fita sallar idi to in za ka bi dare ne kai ta rabawa gida gida kai ka jiyo amma dai an gaya maka duration ɗin ko malam ya ويجوز تعجيلها قبل العيد بيوم او يومين ما Malamai kuma سي suka ce amma kuma ya halatta ba a babu wajibi ba yanzu ya halatta mutum ya gaggauta fitarwa kafin faduwar rana shine ana gobe ko jibi sallah ma'ana misali a ce kamar irin yau muna azumi 27 ko to kaga ana gata kenan yau to kamar daga gobe misali mutum zai iya fitarwa ya bada musamman kuma jama'a idan ya kasance akwai wato wakilin musulmai da yake tara kayan zakkan to shine sai a fitar aje a kai mishi to kai ka sauke nauyi yanzu ya rage da shi wanda zai yi wato raba wa mutane amma irin yadda yanzu mu muke fitarwa individually to mutum sai ya fitar a daidai lokacin da aka ce to sai dai kuma idan irin nau'in abincin da za zaka bada yana buƙatar wani additional services kafin ya ciyu to gaskiya abin da ya fi dacewa ka bada shi ɗaya kafin lokacin da aka ce me yasa kaddar misali yanzu mutum Allah ya arzuta shi yana da daman ya fitar da masara ko dawa sai ka kawo ma mutum masara ko dawa karfe goma sha biyun dare kuma ka ce yana kan ya ciyar shi ranar sallah yi zai ciyu saboda masu nika ba wa za su fito nika ba kuma ba zai kama masarar nan a busan shi yana watsawa a baki ba kaga baka so ya ci ba dama amma kaga sai ka bashi ana gobe ko jibi duk abin da zai yi zai tattala kafin rana kun fahimta ko amma yau na dan bari zuwa gobe <laughs> na dan bari zuwa gobe sun ce rana ɗaya ko biyu an gane wannan da kyau ko amma kaga in nau'in abinci ne wanda zai sarrafu ko da yanzu aka kawo to ba matsala kar ku manta abu sa'id nau'in abincin da ya ambata yake suke fitarwa a zamanin annabi instant abu ne yanzu ka kawo mutum da biyu yana bukatar wani abu shi yasa aka ce daga faduwar rana zuwa asuba ko zuwa waye wanda yi ka kawo mutum inabi a lokacin kawai zai ce to jama'a bismillah a kama ci ko to amma a wanda bai sarrafuwa to gara ka bashi ya je ya gyara shi kafin ranar zuwa shi an gane ko sai dai kuma idan misali ka ga kamar shinkafa za ka bayar to wannan ma ba matsala kawai ruwa za a ɗaura wuta a watsa ba haka ne? haka wake amma dai wanda reno gwamnati ba a <laughs> shi ne kawai ake watsawa a ruwa Allah ya sa ba da shi ina fatan jama'a an gane daga cikin uzurorin da za su iya sa a gabatar da fitarwa a kan lokaci wasu malamai kuma kamar yadda malam Muhammad ya tambaya cewa mutum na iya farawa daga yau wasu ma na gani. idan an shiga yanayi sai aka ga mutane suna cikin wato hali na bukatan abinci to ba ma sai an zo ƙarshen azumi ba ko tun farkon azumin ne to mutum ya fita saboda ya sauƙaƙa wa mutane halin da ake ci amma an babu irin wannan matsatsin to an fi so a bada domin a yi bikin sallah ne da shi an gano wannan da kyau ko gashi ma yake cewa to bari ka ji amsan ka malam Muhammad mala yake wa yajiru ta'dilaha qabla al-eid bi yawmin aw yawmayn ya halatta a gaggauta fitarwa in ana gobe ko jibi sallah to yaushe ne gobe ko jibi sai ce ai fil yawmi thamin wal 20 abinda ake nufi shine sai ranar da ake azumi na 28 kage kuma na ashirin da bakwai ne sai muka ce kadan ya hakuri sai ce wal yawmi tasi'i wal 20 da kuma aka wayi gari aka ce yau rana ashirin da kara an gane wannan da kyau ko wa kabla zalika la yajuz amma kafin haka gaskiya bai kamata ba kamar yadda muka ce duk wanda ka ba abinci earlier than wannan lokacin to ba lalle ya salla da shi ba ina fata an gane saman yana cikin bukata kaga zai cikin azumi zai cinye kayan shi to kuma wannan na salla ake nuna Wace wata ashiri ishrajiha ila salahi dini qabla salati afdal kuma mutum ya ma bari sai da safe kafin a fita idi shi ya fi falala domin wannan tabbas an san da sa ranar zai ci ina fata gane amma kamar yadda muka ce ga abincin da za a iya cin shi in ya an same shi a wannan sai ma da yace wa in akharaha aw akhara ikrajiha an salatul idi min ghairi udhrin atima wanda kuwa yayi sakaci har sai da aka sauko sallah ya bada nashi ba wani dalili wannan zunubi ma zai samu saboda yayi laifi an gane wannan da kyau ko ga kuma matsala na biyu azumin shi na cikin garin sannan kuma har ila yau ba duk da ya samu zunubin ba zai ce to shikenan barin hakura da ɗaya. abinci na da ya tsira ina zai tsira ba wa yalzamu ikhrajaha walau ta'akhkhar dole kuma sai ka bada to ka gani aka yi kenan ina fata an gane dole ka bada kuma ba za ka samu ladan ba sannan kuma ka yi laifi ina fata jama'a an gane walau ta'akhkharat an yawmin idi wa kuma zalika qada kuma ko da fa mutum ya ki har aka gama sallar idi aka gama cin bikin idi aka gama yawon sallah da hawan daushe sai ce to ai ni nawa ya kwana biyu yana nan a kanka ko bayan wata ne sai ka rama shi sai ka biya sun ji wannan kenan Allah ya kyauta malam ce wal mustahaqqu li zakati al fitri to an fidda zakan wanda yake da halin fitarwa wa zai ba an gano wannan da ke ko ko kuma wanda ya cancanta ya fitar da zakka shin yana iya ba wani wakilci kun gane abin da ake nufi yawwa kamar sai ka kira a wani kaninka ko wani yaran aikinka sai ka ce to ni dai a gidana lissafin mu mu kamar arba'in ne kaga buhu kenan irin babban nan ko in na shinkafa ne ka ce buhu biyu sai ka ce to nawa ake sayar da buhun shinkafa sai ce dubu ɗari ko casa'in ko tamanin ko da ke ya yi ƙasa ko nawa ne yanzu ne na masu siyan shinkafa ba ku san ba sani ne to koma nawa ne sai ka ɗauko dubu ɗari da sittin sai ka ce je ka siya buhu biyu a madadin nawa kai kuma ga ka kai ma sai ka siya ka haɗa ka fitar an gano wannan da ke ko kaga duk da kuɗi ka bada amma ba kuɗin za a fitar ba ba kuɗin za a ba mabukata ba a kayan abincin ne to a nan ya halatta shine ke cewa wal mustahiqu fitri huwa al li zakatil mal waɗanda suka cancanta a ba zakka zakkan kono su ne dai ya kamata a ba wannan zakka na dukiya fa yadda fawaha ilaihi sai a je a bashi au ila wakilihi ko a ba wakilinsa fi waqti al-ikhraj a dai lokacin da kaftar ma'ana fakiri ko talaka shine wanda ake ba fakiri da talaka kuwa shine wanda bai mallaki abin da zai ci a ranar sallah ba wanda kuma zai fitar aka ce in har kana da abin da zaka ci kai da kai da iyalinka kuma in kun ci ba za ku cinye abincin ba za a samu rara ragowa to yanzu kai ne yake dole ka fitar ka ji condition da ake aunawa kenan ba wai ta auna wai mai kuɗi misali miliyan ka a'a in dai kana da abin da zaka ci ran sallah kuma ka yi rara ka yi ragowa to dole sai ka fitar kawai condition din kenan ya rage abin da ya ragowa zai wadaci waɗanda suke a ƙarƙashinka eh hakan za ka fitar ba ma zai wadata ba sai ka fitar da na iya waɗanda zai iya wace ka ina fata an gane sauran kuma sai a haƙura wa miqdaru sadaqatil fitr an ash-shakhs al-wahid gurgurda abinda za a fitar wa kowane mutum daya shine sa'un min al-burr sa'i guda na yi wato alkama aw shi'ir ko kuma ah, Abudu aw tamr ko dabino aw zabib ko inabi awul aqfi ko kuma yi wato cikwi fa yukhriju min hadhihi al-asnaf ma kana mu'tada asluhu fil balad da aka sai a fitar da irin ɗayan nau'in waɗannan abincin gwargwadon wanda al'adar mutanen ƙauyen suke ci a matsayin abinci an gane wannan kyau ko to in kuma ku irin su kuke ci ba gaba ɗaya, sai ku ba da kuma abin da kuke ci كما يدى مكي بيان الزاكو وكذلك نخرج من غير هذا ما يجب الاستعمال في البلد هكا gwargwadon abin da aka fi amfani da shi irin nau'in abincin da aka fi ci a gari kan uru da yake kamar shinkafa wa zurra ko matsara, wa dukun ko ainihin wato a garin abinci wa gairiha da makamancinsu to shi ɗin mutum zai bada ولا يجزي دفع القيمة بأن يخرج النقود بدلا عن الزكاة hukunci baya halatta mutum ya ce zai bayar da kuɗi ga mabukacin a madadin abinci cewa ai kuɗin ma zai kuma mashi amfani shi ya je ya abin da ya ga dama da shi a'a shari'a ba ta ce kuɗi ba anan ka'ida kuwa shari'a abin da take so ake yi shine ba wace kai sa yake cewa shari'a sabanin hankali kai inda a hankalinka ne ba gara a ba talakan kuɗi ba shi a to shari'a nan ba ta ce kuɗi ba inda ta ce kuɗi ne ta faɗa amma nan abinci shari'a ta ce domin duk wanda aka ba kuɗi abu mafi mahimmanci da zai da wannan kuɗin shine ne ya ci abinci to sai aka ce ka bada abincin kai tsaye jama'a gano wannan da ke ko dan duk inda ka ga mutum na neman kuɗi to priority din number one shine abin da zai ci me yasa ka gan mutum na wani abu wani yazo zo ya nemi ya hana shi sai ta yana neman ya hana mu abinci na ba ka wani uwa kenan a shi abinci shi ne yafi muhimmanci da haka shari'a take son abinci ne wadaci kowa wasu suka kawo hadisi cewa annabi ya ce a wadatar da su daga roƙo a wannan ranar da haka tunda an ce wa yastagnihim anil al-mas'ala ko na makamancin haka duk da an ce lafazin yana da wani illa yana nufin mutum na iya bashi kuɗi kenan mai suka ce a wannan ba dalili bane ai samun abin da za a ci shi ma an wadatar da shi din wannan fassara ne kawai ake nema a faɗaɗa amma ba zai faɗaɗu ba da haka ba a ba da kuɗi a madadin abinci Allahumma sai in yanayin ya zama ba yadda mutum zai samu abincin dama sai da kuɗin alal misali na buga wani misali a wani munasaba irin wannan na ce ko wasu kasashe saboda barikanci ko wayewa ko kuma saboda ba gari ne na musulmai da aka damu da musulunci ba su a tsarin su to ba wanda yake ma girki a gidan shi tsaban bariki ne kawai abinci gwamnati na da wuraren da ta samar inda ake dafa dafa abinci na siyarwa da haka da abincinka na safe da na rana da na dare to kawai za ka je kai order ne an gane wannan mutum ko har ci gaban su ya kai ga ta application ma suke order abinci ko wani dan uwan yana na a China yanzu haka inda yake karatu yace sun taba shiga wani lab suna aikin bincike sama da wata guda ba wanda ya fita a cikin lab din zaka yi order abincin da za ka ci kana yin oda za a zare daga cikin kuɗinka na asusun banki kuma within lokacin da ka sa za a zo a buga maka ga abincin sai a je maka a gaba to haka kike rayuwa to idan akwai irin wannan garin to su yanzu ya zama exceptional sai zan kuma akwai talakan da bai da kudin da zai order abincin to kaga a nan sai ka tura mai asusun bankin shi shi kuma zai order irin abincin da yake so ina fata an gane yawwa in akwai ke ba ma babu to lalle abincin za a baya yawwa to masha Allah <laughs> alhamdulillah to sai ma da yake cewa to menene wannan sa'i guda ولا يجزي لكم قيمة أن يخرج المفروض عن الزكاة لأن ذلك مخالف لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم domin kun haka mai da shi ana bada kuɗi to an saba wa abin da annabi ya ce a yi wa mukhalifu da amalin sahaba kuma ya saba wa abin da sahabbai suka rayu a kai falam yakunu yakhrujuna an-nuquda fi 'asri an sallallahu alaihi wasallam wala fi 'asri sahaba min ba'di a zamanin annabi ba taɓa ba da kuɗi ba kuma akwai talakawa a zamanin annabi kuma akwai kuɗin amma ba a ba da shi ba abincin aka ba da bayan wafatin ma'aiki annabi sallallahu alaihi wa sahabbai sun ci gaba da samun kuɗi kuma akwai talakawa cikin su amma yes ba su ba da kudi a madadin abincin ba ma annan nukuda kanat maujuda inda hukun gani ko a zamanin su ma suna da kudi wa qad qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ko cewa yake man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd duk wanda yayi abin da ba umarnin mu ba to da shi da kayan shi za a maida shi da za a karba ba to wannan shine a kusan bayani na ƙarshe da malam ya kawo game da abin da ya shafi wannan zakka an gane wannan da kyau ko abinda kaɗai za mu cike da shi shine idan mutum ya samu kanshi a halin zai ba da shi wannan abincin to sa'i kamar yadda muka ce a samu wato mutum matsakaici ya ci ko hannun shi haka sau hudu shine sa'i ɗaya sau ɗaya muddin kenan an fahimta ko sau biyu rabin sa'i kenan to akwai wata matsala da wasu ke cewa idan nau'in abincinku mai tsada ne wanda wato tsadan shi ya ninka sauran nau'in abincin to suna ganin mutum sai ya bada irin shi amma ko da rabi ne a madadin mutum ɗaya yayi Suna fata an gane sun kawo wasu sabai da suka yi irin haka a zamaninsu amma dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi sa'i guda yace kuma da mutum zai bada sa'i gudan da ya zauna lafiya tare da imamu ahmad dan hanbal ya fitar da hadisi daga asma'u yar abubakar Allah ya kara mata yadda ce ita a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana fitar da nau'in abinci mai tsada idan za ta bada mai tsadan sai ta bada rabin sa'i in kuma sauran ne masha Allah common sai ta bada sa'i guda ina fata an gani misali yanzu kai ma kana son ka haɗa. tsakanin shinkafa da masara ko da ke masaran ma fa yanzu ba kyalle ba an gyara mana da ke ko shi ma wani neman kafaɗa yake yi da shinkafa to idan za ka yi sai ka fitar da mudu ɗaya na shinkafa siya ɗaya na masara misali ina fata an gani wasu malamai suna da wannan ra'ayi kuma suna da niyayi amma Allah ya wadata ka za ka iya fitar da sa'i guda to da ka yi ji sai ka fita daga rikicin malamai Allah madaukakin sarki ya samu dace to abin da ya rage mana insha Allah wanda za mu karkare wannan majibici da shi shine batu game da wato sallah wanda wannan kuma shine za mu tattauna Allah kai mu darasi na gobe muna roƙon Allah mu da cikin sarki ya karba mu da ibadu na'am na'am na'am na'am aha na'am ce za ku siya ko ku auna ko ba zai yi ba to ka gani to shi ma irin wannan akwai wanda za su ba wanda yake talaka ne kuma shi ma yana cikin su sai su ba shi kuɗin da zai ci abincin tare da gaske na eh, kenan na eh daga san da ya musulunta zuwa faduwar rana shine azumin shi shike nan kuma in insha Allah <laughs> na ah, alaikum salam wa rahmatullah yake umarana sai eh, in akwai miskinai da zai fitar wa can sai ya fitar musu in babu shine sai ka fi next option sai a aika a nan a gida a fitar da nashi a nan an gane tambayar ko insha Allah na wa kar Allah na shi Allah ya da na hakkin Na shi eh Allah ya da na Na shi ba zai musu da su da mu dama ba kan mu shi yake ba eh dama mun ce kowa ne hakkin yake akan shi amma wani zai iya yi wa wani to shi ba amma gama azumin ba Allah ya mai rasuwa to da ba shi zakkan bai hau kan shi ba wanda zakkan ya hau kan shi shine wanda aka kare azumin da shi sai yasa muka ce yana fara zamowa wajibi ne a sadda rana ta fada ranar karshe to shi kila akwai ragowar kwanaki ko da rana ya rasu a ranar azumin karshen to shi zakan ba ta hau kan shi ba har yanzu misali in yau muna azumi na karshe kun ga daga safe din nan har kafin faduwar rana duk wanda Allah ya mishi wafati to har yanzu shi zakan bata waje ba kan shi ba tunda dama zakatul fitr ne to ba iftar din da shi ba ma'ana ba a ƙari azumi da shi ba an fahimta ko yawa ba sha ruwa da shi ba to azumi a zakan ba ta hau kan shi ba da haka su da aka sha ruwa da su su ne yake wajibi a kansu to ya rage yanzu in ba su da hali ba su da abin da za su ci to ai su ne aka ce a ba irin su ba ake son a kauda ma da matsala Allah ya sa kun fahimta don abin da za su ce kenan sai ba mu da hali to dama shi yake da hali kenan ba ku da abinci eh to ku ne aka ce an fitar a kawo muku ku ku samu abinci amma hata an yana da abin da za mu ci a kuna da hali ke <laughs> Allah ya sa ku fahimta to sai ku fitar tun da kuna da hali kare da gaske haka abu yake insha Allah na akwai ba eh ne Allah da da sosai kuwa ai ba ma yi azumi ba dama shaida wata ne aka ce bare sai sa aka ce jariri ma da aka haifa ya shaida ranar ƙarshen ranar watan kafin ya fita za a fitar mishi ya <laughs> ga maganan mu wanda <laughs> ya azumi ya wata zo ma tare sha Allah Allah ya taimaka na yawwa wannan ya tuna mu matsala mai muhimmanci da malamai ke tattaunawa idan mutum ya fitar da abin da yake haƙƙin shi yana da option yana iya ɗaukan duka abin da ya fitar ya ba mutum ɗaya yana kuma iya rarrabawa gwargwadon yadda an yi wato dama ta bayi amma abin da aka fi son a lura shi ne abin da za ka ba wanda zai wadace shi an gama wanda kada ya zama misali daga kai sai matanka sai yaro kwaya ɗaya kaga tiya uku kenan sai ka ce yau wadana a lissafa mutane goma ni bibi ke na ya ta san wannan bayan da su ne wasu ba ba irin haka ba amma wanda ya fitar da mu, ta ga shi zai iya raba mutane goma cikin wadata an gane ko to ka lura da yawan abin da za a bada na wani kuma salam wa na na gane malam yana magana wasu na fitarwa sai ka ga sun kai shi kauyaku to ɗayan abu biyu za a lura na ɗaya dai kamar yadda muka ji an so a garin da kake a nan za ka fitar to amma sai zan a iya fahimtanka an samu wato wadatuwa ga waɗanda kake tare da su amma kuma ga wasu ‘yan uwanka a can ƙauye wanda ka san suna cikin wannan bukata an gano wannan da kyau ko to idan ka kai a bisa wannan babu ba laifi amma saboda kawai jin cewa kai daga wannan ƙauyen ne ga talakawa a nan suna ta hararanka kai ce a zuwa wallahi kauyen mu zan a wannan ba daidai ba ne kun gane ma wani ko Yau, yawwa Allah ya kiyaye ka halin mu ko na'am ina da wani misali dan kuma ko na yana kamar misali na sabon gari haka wani kuma misali a cikin zariya na'am saboda haka don ya raba musu biyu in ce to wannan daga keke zai eh. a abinda wato tsarin da ake bi wajen fitar da zakka ko duk wani abu da yake haƙƙi ana duba kamar da muka ce condition din da shari'a ta kawo ne shine mabukata talakawa ko miskinai an gane wannan ke ko to idan wannan wanda ya zama fakirin ko miskinin yana da dangantaka da kai to shi ya fi ƙarfin ka ba a matakin farko idan ya an samu ƙari ko ya wuce kiman da shi kaɗai zai iya amfana da shi to sai ka je ga waɗanda su ma fasirai ne ko da ba ku da dangantaka amma akwai makwabtaka su ne a mataki na biyu to daga nan haka ake juyawa kwarai da gaske idan ba gari ɗaya ba ne to nan kuma za a tsaya a lura shin waɗanda suke kusa da kai ma'ana akwai ire-iren fakiran nan kuma za ka iya yi su su samu wancan ma ya samu to sai kai haka amma in ba zai wadaci kowa ba to sai ka yi wanda yake kusa da kai ina fata gani domin shi mata ai yana kusa da wasu ne to ba za a rasa wasu wanda za su yi insha Allah na wa alaikum salam na ya eh, sosai kuwa in dai abin da halin shi ya bayu zuwa gare shi kenan zai iya bada insha Allah duk da ba shi ne wa alaikum assalam wa na'am ya sa ko kuɗi zai shigo haka ne eh da aka ce ya wuce ne da kuma ka samu lokacin ka samu kuma ana jin ka bashi eh. ya za ka yi kan shi na farko wanda wani uziri mai ƙarfi ya sa bai samu daman fitarwa ba amma yana da hali to daga baya shi ya fitar ba komai ko da lokacin ya wuce malamai sun ce mutum ya fitar kamar yadda malamai ya buga misali mutum ne yake ah, mai safara to yana kan hanya sai uzuri ta same shi mota ta lalace wani abu kaza gashi an kai lokacin akan hanya ma yayi sallah ila ma yaran motar da ta kai shi kwana biyu uku har mako sai bayan mako ɗaya da ya dawo gida to san da ya dawo nan sai ya fita shi yanzu yana da uzuri insha Allah to haka bai albashi kuma ba a wani hanya sai ta wannan kuma Allah ya san a da ya samu a lokacin zai to duk sanda albashin da ya zo sai ya fitar a shi insha Allah to sai in ya zan mai albashi amma kuma ga wasu haƙoƙi na jama'a na basussuka wanda waɗannan su suka fi wajabci a kan shi sai biya wannan bashin da ya gama sai zan yi da komai kuma da zai fitar yanzu ya zama shi ma mabukaci ne ke. ina fata an gane yau abin da ake aunawa Da dama an ce wanda yake da abin da zai ci kuma a sami rara da shi yawa jama'a kan shi amma wanda ya biya haƙƙin da ke wuyan shi sai zan bai da hali to yanzu ne an dauko ma za a shi to sai wani abu na ƙarshe aka ce idan misali wanda Allah ya sa yawa yi gari zai da abin da zai ci to amma wajen kuma a kawo mishi sai aka kawo mishi abu wanda yake wadatacce har da ƙari an gano wannan yake ko to shi zai iya fitarwa shi ma of course zai iya fitarwa in lokaci bai kure mishi ba in kuma lokaci ya kure aka ce to zai iya juya wato ƙarin da ya samu na abincin ya saida ya hawa ta harkokin da kuɗin shi wani yana yanzu nashi ne idan abin da ya gada ma ya shi shiga ciki ma ya ta wanka <laughs> nashi ne already ina fata an gane duk malamai sun yi wannan tattaunawa insha Allah to sai Allah ya kai mu gobe za mu bayani game da sallah da bikin sallah insha Allah sai zama mana khitamuhu nisf kenan Allah madaukakin sarki ya kama mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum